sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Hadiza kyari ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muke gabata muku da wannan shiri a yau Lahadi 27 ga watan Satumba shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi Mahmud ba mu mukanan labarai. to hadiza cibiyar da ke sa ido kan annobar covid-19 ta jami'ar johns hopkins ta ce adadin masu kamuwa da cutar ya karu matuka a india da nan amurka shugaban amurka donald trump ya zaɓi amy coney barrett a matsayin wacce yake so ta mai gurbin marigayya mai shari'a ruth bader ginsburg a kotun kolin ƙasar. rotanni daga libya na cewa an dawo da ayyukan haƙan mai a wasu wurare biyar da ke ƙasar bayan da aka kwashe wata takwas ba a gudanar da ayyukan to kanan labaran kenan Bayan kashi na farko na labaran duniya, za ku ji cewa a jihohin Adamawa da Taraba, ƙungiyoyin ƙwadago da kuma na 'yan jarida a Najeriya sun sha alwashin mara baya ga yajin aikin sai baba ta gani da ake sa ran somawa a ranar Litinin. ba mu da doka da ta zo daga kotu akan cewa mu dakatar kuma ma ai wanda ma tafi kotu in ma akwai su ba da su muke kuma ba su muke wa yajin aiki ba mu muna yajin aiki nan saboda gwamnatin kasar mu ta san abin da talakar na ciki ne haka kuma gwamnatin Najeriya ta gargadi al'ummar kasar da su yi tsantsan wajen kaucewa kamuwa da cutar corona inda take cewa rashin daukar matakai da suka dace ka iya sanya a sake killace jama'a a cikin gidajensu. su ita najeriya sai suka yi sai mun gwada wata dubu arba'in da bakwai a rana yanzu shine za mu iya muka yi wannan kamar wata da wata biyu shine za mu iya mu gano amma yanzu magana da muke da ya wajen mutane dubu biyu dubu hudu kawai ake gwadawa a najeriya a rana sannan kuma masu shafi najeriya na ci gaba da tsokaci kan matakin da amurka da birtaniya suka ɗauka na na wasu 'yan siyasar najeriya bizar shiga kasashen su bisa zargin hannu a magudan da aka tafka a wasu zabuka da aka yi a najeriya shi shi harkar diplomasiya kai mun ne maka amma sai akwai dalilai su dai irin zaben su ba irin zaben mu bane za a yi zaɓe ma ba ga dan sanda ko ɗaya a wurin da ake zaɓe ba madina mai shanu kuma na nan tafa da shirin matasa a duniyar gizo amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni jama'a assalamu alaikum cibiyar da ke sa ido kan annobar covid-19 ta jami'ar johns hopkins ta ce adadin masu kamuwa da cutar ya karu matuka a india da nan amurka a ranar asabar cibiyar ta hopkins ta ce an samu sabbin mutum 86,054 da suka kamu da cutar cikin sa'a 24 da suka wuce sannan a nan amurka kuma sabbin mutum 55,054 suka kamu a amurka annobar ta kai yankunan da a da babu yawaitar cutar a lokacin da yankunan arewa maso gabashi da kudanci da jihohin yammacin kasar suke fama da annobar cutar ta yi kamari a jihohin north dakota south dakota iowa da wisconsin a gefe guda kuma nahiyar turai ma ta sake ganin ɓallar sabbin masu kamuwa da cutar lamarin da ya sa gwamnatoci suka maido da matakan kulle da rufe wuraren kasuwanci domin a daƙile yaduwarta shugaban amurka donald trump ya zaɓi amy coney barrett a matsayin wacce yake so ta mai gurbin marigayiya mai shari'a ruth bader ginsburg a kotun kolin ƙasar rasuwar ginsburg ya ba trump wata dama ta samun ƙarin alƙalai masu ra'ayin mazan jiya a kotun gabanin zaben shugaban ƙasar da za a yi a ranar uku ga watan nuwamba Today it is my honor to nominate one of our nation's most brilliant ya ce abin alfahari ne a gare ni na zaɓi ɗaya daga cikin fitattun masu basira a fannin shari'ar ƙasar nan domin zama mai shari'a a kotun koli mata ce da ta samu ɗaukakar da babu kamata wacce za ta miƙa wuyanta ga kundin tsarin mulkin ƙasar wannan mata ita ce mai shari'a amy coney barrett shugaba trump wanda ya bayyana hakan a ɗan ƙaramin lambun shakatawa na rose garden da ke fadar white house a ranar asabar ya ayyana barrett a matsayin wacce ta matukar cancanci a bata wannan mukami ya kuma nuna fatan ba za a samu matsala ba wajen tabbatar mata da mukamin inda ya nemi 'yan majalisa da kafafen yada labarai da su gujewa saka siyasa a lamarin su dai 'yan democrat sun fi so a bari sai an kammala zaɓe kafin a mai gurbin marigayiya ginsburg al'ummar ƙasar switzerland na kada kuri'ar raba gaddama a yau lahadi kan batun takaita shigar baki kasar daga kasashen tarayyar turai da kuma kan wasu batutuwa na cikin gida idan dai har bukatar da jam'iyyar swiss people's party ta karbu a wannan zaben raba gaddama hakan na nufin za a fi fifita 'yan kasar ta switzerland wajen daukan aiki da cin gajiyar shirye-shiryen more rayuwa akan waɗanda suka shiga ƙasar daga ƙasashen ƙungiyar tarayyar turai 27 ƙungiyar da ita switzerland ɗin bata ciki sai dai hakan ka iya zama illa ga 'yan kasar ta switzerland da ke sha'awar zuwa yin aiki a sauran kasashen ƙungiyar ta tarayyar turai sannan amincewa da matakin fifita 'yan ƙasar akan baki daga ƙungiyar ta eu zai iya yin targaɗe ga mu'amalar cinikayya tsakanin ƙasarta ta switzerland da tarayyar ta turai wacce ita ce babbar kawar ta switzerland a harkar kasuwanci akalla mutum miliyan 1.4 daga ƙasashen eu na zaune a switzerland wacce adadin al'ummarta aka yi kiyasin ya kai miliyan 8.2 yayin da 'yan kasar 500 ne ke zaune a wasu kasashen tarayyar turai madalla to kamar da kuka ji a farkon shirin a jihohin adamawa da taraba Ƙungiyoyin kwadago da kuma na 'yan jarida a Najeriya sun sha alwashin mara baya ga yajin aikin sai baba ta gani da ake sa ran somawa a ranar Litinin. Daga Adamawa ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani. shugabannin kungiyar kwadago kenan a jan alamar taraba yayin da suke bayyana mu baya su ga umarnin da uwar kungiyar kwadago ta nlc da kuma tuc suka bada na soma yajin aikin gama gari daga wannan litinin kwamar emmanuel fashe da ke zama shugaban kungiyar kwadago ta nnc a jihar adamawa ya bayyana su na shiga wannan yajin aikin da kuma irin damarar da suka yi yanzu talakawa da kansu suka cewa a kungiyar kwadago don allah ku zo ku taimake mu ku cece mu yan kasan nan ku taimake mu talakawan kasan nan cikin matsala da muka samu kanmu to kuma ka san dai kungiyar kwadago ba za su tashi daga gadon su kawai a ranar ɗaya su ce sun tashi da wani eh, yajin aiki kun wani mataki ba amma kuma kotu ta ba da a dakatar kuma kun ce za ku ci gaba wannan ba kaman kin bin umarnin kotu bane ba mu da doka da ta zo daga kotu akan cewa mu dakatar kuma ma ai wanda ma suka tafi kotu in ma akwai su ba da su muke kuma ba su muke wa yajin aiki ba mu muna yajin aiki nan saboda gwamnatin kasar mu ta san abin da talakar na ciki ne ba kuma muna yajin aiki saboda wani kungiya ko kuma wasu yan raru da suka samu kansu sai su samu kotu ta ba su wani doka ba amma duk da haka ma magana nake da kai yanzu ko kungiyar mu ta kasa ko ta jiha ba inda muka samu takardar cewa ba za mu tafi yajin aiki ba amma wani yanayi na ba sabon ba kamar sauran kungiyoyin kwadago a Najeriya ita ma kungiyar 'yan jarida ta NUJ ta ko umarci 'ya'yanta ne da su shiga wannan yajin aikin gama garin Muhammad Ismail wani dan jarida ne da ke bin diddigin lamuran yau da kullum ya ma bayyana dalilansu na mara kungiyar kwadago. Ɗari bisa ɗari. Ko abin ya shafe ku ne? A yanzu wani ne bai shafa ba a Najeriya nan. Yanzu ka je ka duba an ƙara abin nan minimum wage ya zama wata kankantar albashi ya zama dubu talatin amma kuma sai kasance a wasu wuraren ma shinkafa dubu talatin ne sannan kuma duk da haka an zo an kara kudi yanzu ya kasance dai gaba ɗaya mutum ba zai iya lura da kashi ko da mutum shi kaɗai ne ake ɗauko dubu satin ɗin aka ce bai da iyali bi da kowa dubu satin ɗin ba ta kashi ko ina ba so ana wannan ne kuma aka zo aka kara kudin fetur aka kara kudin abun nan to abin yi dukan ya yawa da haka ko za ku yajin aiki saboda haka mun yarda da wannan abu na ɗan ɗari bisa ɗari kuma za mu mara ma ah, nlc da kuma nuj eh, baya ɗari bisa ɗari ya mako zuwa yanzu tuni yan kasuwa da kuma sauran jama'a suka soma nuna damansu dangane da wannan yajin aikin da za a soma. sunana musa ibrahim zai shafi ne mana ba a fita aikin gwamnati kam ne zan samu a shiga saya a kasuwa ba shi ana fitowa kasuwa ne mu maza mu samu jama'a su sai kaya wurin mu ba ta da wata matsala sosai ma duba wannan abu sauke wannan mai da wuri wuri da gawa saboda jama'a samu rayuwa ya yi tsada sosai kanan gaskiya suna na isa muhammed dume zai shafa gaba daya ta ina kudin lantarki ya yi yawa kana da kudi ne kai da za ka biya yanzu harkoki ya tsaya ya fi na ya sunan ciwon nan na corona gwamnati muna kiransa tun aka fara apc ina ciki har zuwa yau ban fita ba ba mu tsammani buhari zai yarda da wannan kiran waɗannan a shiga a ƙara wutar lantarki da kuma da kudin mai najeriya mu gaba da eh, tsadar rayuwar nan ba mu tsammani haka ba wallahi koma da menene dai fatan talaka dai shine allah sa a sasanta ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya Madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mahmud dauke da sauran labaran duniya. Hukumomi a Faransa sun ce mutumin da ake zargi da kai wani harin wuka akan wasu mutane biyu a birnin Paris a ranar Juma'a ya ce ya yi tsammanin harin da ya kai akan ofishin mujallar nan ce ta charlie hebdo mai wallafa labaran barkwanci saboda kwanan nan ta wallafa wani abin batanci da ya shafi annan muhammad sallallahu alaihi wasallam jami'an ƙasar ta faransa sun ayyana maharin a matsayin wani matashi dan shekara 18 daga ƙasar pakistan wanda ya isa ƙasar shekaru uku da suka gabata ba tare da rakiyar wani babba ba bayanai sun nuna cewa ga dukkan alamu matashin ba shi da masana cewa ofishin mujallar ya tashi daga wannan wuri bayan harin da aka kai masa a shekarar 2015 wanda ya halaka mutum goma sha bakwai rahotanni daga libya na cewa an dawo da ayyukan haƙar mai a wasu wurare biyar da ke ƙasar bayan da aka kwashe wata takwas ba a gudanar da ayyukan daga cikin wuraren haƙar man da aka koma aiki har da babbar tashar alsharara wacce ta fi kowace girma a ƙasar kafofin yada labaran kasar sun ruwaito cewa an dan samu tashe-tashen hankula a nan da cin a tripoli babban birnin kasar ta libya amma kuma batun maido da ayyukan hakarman ya mamaye matsalar tsaron da ake fuskanta shugaban dakarun da ke tsaron tashoshin man fetur din kasar janar naji magribi ya faɗa wa kafofin yada labaran kasashen larabawa cewa an maido da ayyukan hakan mai a tashoshin zutini brega da kuma rika mai doda ayyukan hakan man da yi na kunshe ne a wuta yarjejeniya da aka kulla tsakanin bangaren janar haftar da mataimakin prime minista ahmed matik da ke ɗaya bangaren gwamnatin da ke hamayya a tripoli. Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Najeriya ta gargaɗi al'ummar ƙasar da su taka tsantsan wajen kaucewa kamuwa da cutar coronavirus inda take cewa rashin ɗaukar matakai da suka dace ka iya sanya a sake killace jama'a cikin gidajensu. a kuma daidai lokacin da kungiyar ma'aikatan lafiya ta kasar ke barazanar ɗaukar mataki idan har gwamnati ta gaza cika musu su, Daga Abuja ga Shamsiya Hamza Ibrahim ɗauke da rahoton. Sakataren gwamnatin kasar Bos Mustapha ne ya sanar da haka sakamakon ganin yadda cutar ke sake dawowa a kasashen da suka yi nasarar dakile ta abin da ya sa hukumar lafiya ta duniya ke daɗa gargaɗin jama'a akan bin matakan kariya. Kazalika hukumar takaita yaɗuwar cututtuka ta kasar NCDC ta ayyana cewa tana aiki tare da haɗin gwiwar cibiyar nazarin lafiya ta Najeriya da takwarorinsu za su gudanar da binciken faɗaɗa sanin waɗanda ke ɗauke da cutar a kasar. Kan wannan batu na zanta da tsohon shugaban hukumar ta NCDC Farfesa Abdulsalam Nasidi duk kasashen da suka sha gaban wannan cutar kuma suke ta kokarin su tabbatar cewa sun kada eh, illar cutar ne su ne wanda suke kara karfin masana'antun su da suke gwaji suke gwada mutane eh, su gano waye su kamu da cutar waye ba su kamu da cutar ba masana'antar lafiyar duniya wato WHO ta fannin Afirka ta ce yanzu kasashe daban-daban na Afirka kowanne suna da eh, adadin mutanen da ya kamata su gwada kowace rana domin su iya gano inda wannan cutar ta yaduwa a kasashen. Jigar Najeriya ta suka yi sai mun gwada wata dubu arba'in da bakwai a rana yanzu shine za mu iya muka yi wannan kamar wata daya wata biyu shine za mu yi mu gano amma yanzu magana da muke da Allah wajen mutane dubu biyu dubu hudu kawai ake gwadawa a Najeriya a rana. To kin ga wannan da kuma an ce dubu goma ne har dai har yanzu ba dai kai eh, dubu arba'in da bakwai ba a rana. A ɗaya ɓangaren kuma bayan ƙungiyar haɗaka ta ma'aikatan lafiya a Najeriya Johesu ta dawo daga yajin aikin da ta shiga na mako guda a ranar Litinin ɗin da ta gabata saboda abin da ta kira rashin biyan hakkokinta da gwamnatin ƙasar ta yi. Wannan matakin yajin aiki shine na baya-bayan na ɓangaren lafiya a ƙasar da a yanzu adadin waɗanda suka kamu da cutar ya haura dubu hamsin da bakwai. Akwai dai yiwuwar ƙungiyar ta sake dawowa yajin aiki a cewar shugaban kungiyar reshen jihar Kano Dr. Murtala Isa Umar. Ba wasu abu ne da gwamnati ba za ta iya ba. Abubuwan da muke bukata hakkin ma ba mu su ma sun da za su ba mu. Amma har suna gaya mana ba su da dan yanzu kisa abu ne na jama'a. Mm. Mu a kungiyance da shawarar da za mu dauka sai mun kira mutane gaba daya an tattauna dalilin daga kowace ko so mambobin mu kowanne sai zo da bacin rai daga jihar su cewa su mambobi sun ce kar a tunda dai ba sa son su an sa da gara kawai mu tafi yajin aikin nan tunda ba su da magana da amana da zamu iya yadda suna faɗan abu kuma ba haka bane ana ja mana rai to shi ne muke ta ganin mu ma mu addu'a muke saboda mun ji yajin aikin nan mu ma mu a ciki muke saboda muna da ba mu da kariya daga cututtuka muna da yan uwa muna da ƴaƴa muna da iyaye wanda za su iya samun cuta da za su nemi su je asibiti amma kuma asibiti a ba a aiki dan majalisa majalisar wakilan tarayya kuma shugaban kwamitin kiwon lafiya dr yusuf tanko sununu ya bayyana cewa gwamnati na iya kokarinta wajen samar da mafita da muka shigo mun ta kokari muka cewa mun kawo mun hito da tsari wanda yake zai rage yawan yajin aiki a ƙasa duk da yake an samu nasara yana na zo na da shi shugaban jihar na kasa mun tattauna Ah, kuma muna duban hanyar da za mu kira su nan ba ta daɗewa ba mu zo mu zauna da su domin mu kara fahimtar juna ta gwamnati wato matsalar da ake samu a mafi yawancin lokaci shine ana sa hannu waɗanda suke wakiltar gwamnati idan tattaunawa da shugabannin kwadago akan sa hannu ba tare da an yi la'akari da me ye gwamnati ke da shi ba take iya yi sai bayan an sa hannu sai a ga cewa yin wannan abun ya yi nauyi ga gwamnati. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim. To masu sharhi a Najeriya na ci gaba da tsokaci kan matakin da Amurka da Birtaniya suka ɗauka na hana wasu 'yan siyasar Najeriya bizar shiga ƙasashensu bisa zargin hannu a magudin da aka tafka a wasu zaɓuka da aka yi a Najeriya. Daga Abuja ga rahoton Umar Faruk Musa. najeriya dai ta nuna damuwarta akan wannan matakin tun farko da kasar ingila ta ɗauka har da amurka wanda ke nuna cewar an jera waɗansu sunaye na waɗansu manya a najeriya da cewar ba za su samu izini na shiga ingila ba kuma wanda ke da takardar shiga ingila an haramta ta domin sun faɗo jerin mutanen da aka haramta wa shiga ingila bisa ga zarge-zarge na magudin zaɓe. malam nasiru zaharuddin na ɗaya da jikin 'yan najeriya da suka yi aiki a ofishin jakadanci na najeriya da ke ingila kuma na yi mai tambaya domin in ji ko akwai hujja da ƙasar ingila za ta ɗauki irin wannan matakin akan najeriya inda yake cewa shi harkar diplomasiya kai min ne maka amma sai akwai dalilai su dai irin zaben su ba irin zaben mu bane za a yi zaɓe ma ba ga ɗan sanda ko ɗaya a wurin da ake zaɓe ba to kaga bin wannan hanyar na hana mutane su visa ba zai haifi ɗa mai ido ba idan akwai dalilai babu shakka za a iya yin koko za a iya hana ita kanta ƙasar ingila ko amurka ta 'ya'yanta shigowa najeriya amma sai da kwararan dalilai yanzu najeriya na da hujja ta zargi cewa an mata katsa london akan sha'anin cikin gidanta tunda tana ɗaukar matakan getta matsalolin zaɓe? To, in ka kula lokacin shugaba Gaddafi na Libya da lokacin Umar al na Sudan da Hugo Chavez da ma na Venezuela da Robert Mugabe na Zimbabwe. Duka ƙasashen nan na yamma sun hana waɗannan shugabanni da ma wasu 'yan siyasar ƙasashen su shiga ƙasashen su saboda wasu dalilai. Saboda haka kuma waɗannan ƙasashe ba su taɓa cewa dan me aka yi haka ba. Sai dai illa iyaka su ma suna mai da martani ta wasu hanyoyin. a waje daya ambasada muhammad lawal manir ya yi mun tsokaci dangane da hujjojin da najeriya ta dogara da su wurin nuna cewa ba ta ji daɗin wannan mataki da ingila ta ɗauka ba an yi hankali sosai in ba haka ba za ka tarar da cewa akwai 'yan hamayya a cikin sha'anin abin nan din da haka sau nawa ne irin abubuwan da ake wasu kasashe su manyan kasashe suka sa baki amma yanzu ita najeriya akwai abin da za ta iya yi ta mai da martani tun da can kasar ingila ko amurka ba a magana magudin zaɓe ga misali ko ko yin wani abu da ta hakkin bil'adama? Hanyar da za ta bi kawai shi ne ta ce ita ma za ta hana mutane idan an zaɓi waɗansu mata an bayar ta samu waɗansu a can ta ba su amma su ba sa zuwa su nemi wani abu a wurin mu da zai abin zai dame su. Mu yawancin manyan da za a sawa za ta ma suna da wasu abubuwa nasu a can ajiye in aka yi musu haka za su ga an cuce su. Waɗansu neman lafiyar su ma sai can za su je saboda haka za an cuce su amma bambancin kenan saboda haka su kasashe manya irin waɗannan 'yan ingila amerika jihar da sun san ga dama za su yi abin da suka ga dama sun san ba abin da zai biyo baya da kamar kasar da yake za a iya mayar da martani ne su ma ba za su fara ba ambasada munir jafaru kenan wani tsohon jakadan najeriya kasar taki umar faruk musa mur amurka a abuja najeriya madalla a gaida umar faruk musa wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc yanzu kuma zan koma gefe guda domin madina mai shanu ta gabatar da shirin matasa a yanar gizo. Masu sauraro barkan ku da kasancewa da ni cikin shirin matasa a duniyar gizo. Ni ce taku Madina Dahiru mai shanu daga nan birnin Washington DC. To a kowane mako da ya shirin matasa a duniyar gizo na taɓo duk batutuwan da suka shafi alaƙar matasa da yanar gizo. Mun tattauna da wata likita mai suna Husaina Suleiman wacce ke aiki a asibitin karu da ke Abuja. Mun tattauna da ita ne kan matsalar yawan amfani da waya da kuma yadda zai iya shafar lafiyar mutum. A cewar Husaina. Matsalolin da za su fuskanta shine kamar rashin bacci domin yawan amfani da waya da daddare ko sai amfani da waya daga safe zuwa dare ba hutawa kuma in ba hutawa nan kuma shi ma zai iya zuwa da illan hawan jini bayan haka kuma halayen su na canzawa sai kaga matasa sun fara fada ko sun fara reni abinda da ba sa yi domin yawan rashin eh, amfani da waya kuma ba a samun bacci ba a samun huta sai kuma halayensu na ma'amala zai canza domin yawan sa hankali akan waya ba a iya a yi mu'amala kamar da da mutane ba a zumunci ba a yin abubuwan da da ake yi wasu su ma yana iya zama na cewa ba sa iya karatu ba sa iya zuwa makaranta ko sun je makaranta ma su na kan waya ba sa iya karatu ba sa iya abin da ya kamata To ma sauraro a wannan makon za ku ji irin abubuwan da mutum zai iya yi wanda zai kawo mishi sauƙi idan yana fama da irin wannan matsalar ta yawan amfani da waya. Bari mu koma wajen likitarmu Husaina Suleiman. Matasan da suke da matsalan yawan amfani da waya wanda suke neman sauki za mu ba su shawara su rage amfani da waya. Za su iya yin haka in suka zanna suka shirya abubuwan da ya kamata su yi a rana. in suka shirya abubuwan da ya kamata su yi zai taimaka su ya rage musu amfani da waya kamar su ba da lokaci wa waya lokaci na aikin gida lokaci na ibada lokaci na karatu da wasu abubuwa da taimakawa a gida in suka yi haka lokacin da suke bawa waya zai ragu sai kuma za su iya neman rana ɗaya a cikin sati wanda ma ba su yi amfani da wayan ba ba ba za su yi amfani da shi kwata-kwata ba za a iya kiran su kuma za su iya kira in ya kama amma wa ranan ba za su shiga shafukan sada zumunta ba ko kuwa ba za su dinga bincike a yanan gizo ba wannan zai rage musu amfani da waya in kuma za su yi bacci za mu ba su shawara kar su tafi da wayansu wajen kwanciyarsu. domin in suka aje shi a gefen su zai sa su dinga buɗe wayan kuma wannan zai karkata baccin su ko ya hana su ma bacci sai kuma wanda suke amfani da waya wa ƙararrawa don su tashi da safe za mu ba su shawara su siya ainihin agogo na kararrawa. saboda in ka aje shi ka ce shi ƙararrawa ne to muddin ya ta da kai in ya ta da kai za ka ɗau wayan ne kuma ka fara bincike sai kuma sanarwa wanda lokacin da ya kamata kana wasu abubuwa ka rage eh, muryan sanarwa saboda in ka rage muryan sanarwa ba zai dinga jan hankalinka kana buɗe wayan ba sai kuma aikace-aikacen da ba su da amfani a wayan a cire su duk wannan abubuwan in aka cire su wanda ba su da amfani in zai rage su wani damuwa da wasu bincike abubuwan da bai kamata ba muna ba da shawara a yi amfani da a waya a rana wa tsawon awa biyu zuwa uku kar ya wuce haka domin in ya wuce haka za a iya samun illa in kuma duk abubuwan da aka lissafan nan bai yi ba mutum ya gwada ya ga bai samu sauki ba to zai iya tuntuɓin likita game da wannan damuwa wanda fannin shi ne na kula da irin wannan damuwa To a gaida Husaina Suleiman wacce likita ce a bangaren halayen dan adam da kuma damuwar kwakwalwa. Da fatan an amfana da darussan da ke cikin wannan shirin da fatan kuma za a kiyaye yadda ake yawan amfani da wayar tarho. To masu sauraro a nan zan dasa aya, amma kafin in tafi, ina son in tunasar da ku cewa za ku iya na ko da yaushe akan shafi na na Twitter domin ajiye min saƙonni da kuma bayyana min ra'ayoyinku kan wannan shirin na matasa a duniyar gizo. Handle ina shine at mss d e y n a h sai mun haɗu a twitter za kuma ku iya zuwa shafinmu na voahausa.com ranar lahadi kawai ku danna shirin rana domin sauraron wannan shirin na matasa a duniyar gizo ko kuma shirye-shirye na da suka gabata ni ce taku madina ɗahiru mai shanu daga nan birnin washington dc da Madina mai shanu. Yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice. Cibiyar da ke sa ido kan annobar COVID-19 ta Jami'ar Johns Hopkins ta ce adadin masu kamuwa da cutar ya karu matuka a India da nan Amurka. A ranar Asabar cibiyar ta Hopkins ta ce an samu sabbin mutum hudu da suka kamu da cutar cikin sa'a 24 da suka wuce. sannan a nan amurka kuma sabbin mutum dubu da biyar hudu suka kamu shugaban amurka donald trump ya zaɓi amy coney barrett a matsayin wacce yake so ta mai gurbin marigayiya mai shari'a ruth bader ginsburg a kotun kolin ƙasar rasuwar ginsburg ya ba trump wata dama ta samun ƙarin alƙalai masu ra'ayin mazan jiya a kotun gabanin zaben shugaban ƙasar da za a yi a ranar uku ga watan nuwamba al'ummar ƙasar switzerland na kada kuri'ar raba gaddama a yau lahadi kan batun takaita shigar baki kasar daga kasashen tarayyar turai da kuma kan wasu batutuwa na cikin gida idan dai har bukatar da jam'iyyar swiss people's party ta karbu a wannan zaben raba gaddama hakan na nufin za a fi fifita 'yan kasar ta switzerland wajen daukan aiki da cin gajiyar shirye-shiryen more rayuwa akan waɗanda suka shiga kasar daga kasashen kungiyar tarayyar turai 27 kungiyar da ita switzerland din ba ta ciki sai dai hakan ka iya zama illa ga 'yan kasar ta switzerland da ke sha'awar zuwa yin aiki a sauran kasashen kungiyar ta tarayyar turai hukumomi a faransa sun ce mutumin da ake zargi da kai wani harin wuka akan wasu mutane biyu a birnin paris a ranar juma'a ya ce ya yi tsammanin harin da ya kai akan ofishin mujallar nan ce ta charlie hebdo mai wallafa labaran barkwanci saboda kwanan nan ta wallafa wani abun batanci da ya shafi annan muhammad sallallahu alaihi wasallam bayanai sun nuna cewa ga dukkan alamu matashin ba shi da masanin cewa ofishin mujallar ya tashi daga wannan wuri bayan harin da aka kai masa a shekarar 2015 wanda ya halaka mutum goma sha bakwai ba mu da sa'aya sai kuma an jima idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Kafin nan bari mu miƙa saƙon taya murna ga Malam Agali Adali Toro da amaryarsa Malama Mahazatu Mamman Amadu waɗanda aka ɗaura auren su a jiya Asabar a birni Yamai da ke jamhuriyar Nijar da fatan Allah ya bada zaman lafiya amin. yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma shi Mahmud Lalo da ya taya gabatarwa sai Leo Sahilo wanda ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau ni hadiza kyari ke muku fatan alheri a huta lafiya ma assalamu